ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim ‘Yar Najeriya kashi na talatin da biyar. Ya isa yau hutu nake bukata, don daren jiya ban rintsa ba, don na kwana karatun makeup test ɗin da zan zana gobe. A ragaice sai bai ce ukan ki ɗaya kuwa? Kwana uku fa, ina ta ɗauki in zo in ganki sai ya ci gaba da abin da yake yi a uzurce da kyawaye suka ci ciko idanunta ba abin da yake mata gizo sai hotonsa shi da fa'iza a gidansu na abuja allah kaɗai san irin bidirin da suka yi har yana wani ce mata ya kaɗai ci a gabanta ita ai bata buga masa waya ba sannan bata amsa wayarsa ba don me ita za ta yi mata haka sai bai yi aune ba sai ganin hasna'u ya ta durƙushe a gabansa tana kuka sosai da farko ta ɗauka abin mai sauƙi ne tunda ba ta ganin sayib da matarsa ba abin da zai dame ta amma ɗazu cikin muryarsa ta ji tsantsar kulawa ga matar tasa duda ya yi magana ne a matuƙar takaice abin har ya kai ga haka hasna'u kuka dan ba kya so in kusance ki shi kenan ki yi hakuri. na bari har sai kin buƙata amma in dai da haƙina Allah ya fitar min yana faɗin haka ya sake ta ya koma jikin wardrobe yana canza kayan jikinsa zuwa panjamas idanunsa sun kaɗa sun yi jajir hasna'u ta isa gare shi da sauri ta riƙe ƙafafunsa ya sai Allah ya isa kamun kamar ya mata banza ko me ya tuna a raunace ya juyo ce ni ban ce Allah ya isa ba wani zubin ai ba sai ka faɗi cewar Allah ya isar maka ba zai isar ma ɗin tunda yana ji kuma yana gani hasna'u baki da dalili baki da hujjar juya mijinki baya a lokacin da yake tsananin buƙatar ki kenan an take min haƙi ba sai in bar wa Allah ba tunda kin san ba zan iya tirsasa ki ba sai kawai ta ci gaba da kukanta mara sauti ina ma za ta iya gaya masa gaskiya cewa ya haɗo jiki da matarsa gaba ɗaya ƙamshin ta yake yi don haka ita yanzu ba ta ra'ayinsa. aliya ta ce kuma lallai ta dinga ɓoye kishinta gashi abin ba mai sauƙin jurewa ba ne sai ya janye jikinsa daga inda take ya ƙarasa sauya kayansa ya ɗauki fulo ya bar mata ɗakin kamar ta bi shi ko mai ta tuna sai ta fasa kawai sai ta shiga toilet ta alaula ta fito ta hau doka sallah amma ba za ta ce ta kameme ga abin da take karanta a cikin karatun sallar ba tana ta sujudi da ruku'i tana roƙon Allah ya rage mata kishi amma a yau kam ta yafa sai sai kamshin turarurrukan da ta ji yana tare da shi ya sake shi idan kuma hakan da ta yi laifi ne a wurin Allah tana roƙonsa ya yafe mata sai ko da ya koma ɗakinsa ya ɗauka zai iya bacci amma abin ya gagara yana ta so ya gano menene matsala hasna'u kafin ya tafi ba haka take ba ko dai ta so gajiya da shi ne tun ba a je ko ina ba kwata-kwata hankalinsa bai bashi akan wayar da suka yi da fa'iza ba ne kuma shi bai san da wani kamshin turare a jikinsa ba wajen karfe uku na dare ya ƙara mamaki ganin hasna'u bata biyo shi ba ya yi ƙoƙarin ya haƙuri ya rabu da ita har sai idan ta gane ta ɓata masa rai amma hasna'u ce fa kukan da take maɗazi ya tsaya masa a rai ya hana zuciyarsa sukunin da idanunsa za su iya rintsawa hasna'u na kan sallaya tana addu'o'i ta jiya ya murɗa ƙofar ɗakin ya shigo wutar da ke kashe ya kunna ya zauna a bakin gado hannuwansa a ƙasan haɓarsa hawaye sosai ya ga tana yi gashi tana sallah sai zuciyarsa ta ƙara karyewa shi ko me yawa hasna haka da zafi da haka ya ce maza ki shafa addu'a nan ki zo mi magana ba zan tursasa ki ba magana kawai nake so mu yi ta ƙarasa addu'a sannan ta cire hijabin jikinta wata irin sassakar rigar bacci ce a jikinta wadda ta bi jikin nata ta manne sosai a kan lallausar fatarta hakan ya sa sai bai saurin kau da kansa daga gefensa ta zauna har zuwa lokacin bata bar share hawaye ba ta duk ta yi jajirren kuka zan iya sanin menene matsalaki da kika zaɓi ki kwana cikin tsinuwar mala'iku hasna'u hasna'u ta ƙara gigi cewa ni fa ba da wata matsala kai hutu nake bukata ya kamata ka fahimce ni ya sahib yanzu duk kwanaki ukun da kika yi a hostel biki huta ba kai a kwanaki ukun cikin hutu kake ta faɗa ciki ciki ba da niyya ya shiga kunnensa ba sai ya wani irin muskilin murmushi ok yanzu na fahimce ki sai ya rungumo ta ta gefen damansa ita kuma ta fara ƙoƙarin janyewa amma ya ƙi ba damar hakan tararen fa'iza na west st laurent ya ƙara mata sallama sosai take kokawa da sai don ƙwatar kanta ko ta halin ƙaƙa amma ƙarfin ba ɗaya ba sai gajiya ta yi ta rabu da shi amma idanunta bai bar zubar da hawaye ba haka bata taya shi komai ba sai da ya samu nutsuwar da yake bukata sannan ya rungume ta shi ma kamar ya taya ta kukan murya na rawa ce hasna'u laifin mene miki haka yanzu laifi ne don na raya sunna kamar yadda Allah ya min umarni hasna'u na hawaye ta ce to me yasa ba za ka yi wanka ba kafin ka zo sai ka ɗauko turaren matar ka ka zo ka barbaɗa mu sai bayan ta faɗa haka ne ta zo tana da na sani ta kuma ga shirmanta a fili amma ta yi ƙoƙarin ɓoyewa ta kasa idan har ba ta faɗa ba hakan zai ci gaba da ci mata rai ne sai sai biya nutsa kansa a kirjinta da sauri yana murmushi kafin ya ce na rantse da Allah na yi wanka sosai hasna'u kafin in taho kin san ba zan miki haka da gangan ba sannan ban san akwai kamshin turaren na a jikina ba sai yanzu da kika faɗa hasna'u ban taɓa ra'ayin auren mata biyu ba amma da Allah ya rubuta min ya zan yi idan kika ci gaba da yi min haka ba zan iya controlling ɗin kaina ba zan iya jura komai amma ban da wannan hukuncin naki gara ki sa bulala ki da ke ni sarranki idan zaki huce a kan ki sa shinge tsakanina da jikinki ki karfafe ni in kasance mai adalci kada in tashi ranar kiyama da shayayyen barin jiki kin san ina son ki hasna'u sannan ba zan iya kontrolin in kaina ba idan kina fushi da ni hakan zai shafi adalcin da nake kokarin yi ki yi haƙuri. ki yi haƙuri. ki yi hakuri kin ji hasna'u fa'iza tana cikin kaddaran mu daga ni har ke ba mu muka tsara kan mu rayuwa ba balle mu zabi yadda muke so mu rayu ba tare da kowa a tsakanin mu ba hasna'u ba ta san lokacin da ta kankame sai ba wannan karan ita ta koma bashi haƙurin da yake bata banda zuciya mugun nama ai ita asna'u ita ce ta wa fa'iza kwacen sai tunda ita ta fara haɗuwa da shi kafin ita dan har kuɗin aure ya kai kafin ma ya haɗu da ita ina ma ta yi ƙoƙari ta jure bata bari ya gane tana kishin fa'iza ba amma kuma ai laifinsa ne da ya dage da bin ƙwaƙwafin san abin da ke damunta in ta ita a bar shi a zuwan hutu kawai take buƙata kuma daga yau za ta fara koya zuciyarta juriya don nutsuwar mijinta daga nan har ƙarshen rayuwarsu shi kuwa jiya hasna'u gaba ɗaya ta sake masa irin rikicewa da ya ba za ka ce daga wajen wata macen ya dawo ba idan yana gaban hasna'u manta yake da duk wani matsayinsa haka manta yake akwai sauran mata a duniya hasna'u na da rauni na halitta amma kuma tana da juriyar riƙe miji sai dai kunyata da kawaicinta kan al'amura na sawa ya himmatu wajen mai da ita yadda yake son ta koma amma kuma ta kasa komawa har gobe kunyata na tare da ita daga rawar da jikinta yake ya fahimci ta yi kewarsa ita ma kawai shi ne dai kawai irin nata ta yi kewarsa yadda harshe ba zai iya bayyanawa ba kuma ko da zai iya ɗin ba za ta iya bayyanawa ba wannan shine bambancin hasna'u da fa'iza kamar yadda ya fahimta fa'iza a wannan fannin ba ta da kawaici kuma duk cin kashin da zai mata in dai zai fanshe mata a can to ya ci bilis ita kuma hasna'u ta fita sha'awa amma sai dai jikinta ya nuna ba dai bakinta ya furta ba sannan ta fi son shi da kansa sai ɗin ya fara nuna yana buƙatar ta sabanin fa'iza wadda kai tsaye za ta zo ta kama ƙugu ta tsaya a kansa ta ce sai kashe kwamfutan nan ina da buƙatar ka sai dai shi ya ji mata kunyar amma ita ko a jikinta yau da ya ga kishin hasna umraran da haka ya ƙara ɗaura aniya yadda zai ɓoye al'amarin fa'iza daga idanunta da gari ya waye ya ce ta shirya su je gaida mama da dadi kuma a can za su karya ita ko duk kunya sai ta kama ta amma haka ta daure suka tafi gidan maman a karo na farko bayan tarewarta mama da barista suka tara a falo sai na gaba hasna'u na baya sun sha ado kamar masu shirin tafiya dina babban aminiya ga kamshin amarci suna ta yi mama ta ɗaga kai tana kallon hasna'u sosai kallo na rahama da salama da nutsuwar zuciya irin kallon da bata taɓa tsaya ta yi mata ba sai ta ga cewa ban da farinta da ya mata yawa hasna'u kyakkyawa ce sosai ga tsinan hanci kamar karas da ɗan ƙaramin bakinta mai kyau idan ka cire farin gashinta za ka iya cewa baturiya ce a hakan ma sai tafi kama da turawan nan masu hasken gashi da ake kira da blonde ta ko masu kalar bulu ba ta sanya za ta kwatanta kyawunsu ba ga su na rai da maiko-maiko a cikinsu suna kyalli kamar idanun mage zubin halitta jikinta ko na 'yan cadi ne tsayi da faɗin ƙugu da kuma cikakken ƙirji ta ko ina dole ta gigita mijin da ke santa mama ta yi ajiyar zuciya ko zama bata bari sun yi ba ta nuna musu dani tana faɗin ku ku je ku ci abinci sai biya ce yauwa mama na ai wajen girki ba ki da tamka hasina na ɗaya hannun riga mu kwashi gara girkin mama daban yake suna dai murmushi kawai take ta kuma kasa hawa kan dainin din sai kawai ta zube a gaban mama mama ta ce a'a hasna'u je ki ci abinci kin ji idan kun ga mama gaisa akwai magana ma da nake son mu ki rage jin kunyata dan ni maman ki ce a dole hasna'u ta hau kan dainin din sai biyu hau loda mata farfesu a plate sai da ta ce ya isa mana sahibi har da rage murya dan kan mama ta ji sai ya mata wannan kallon nasa sannan ya ɗauki plate ɗin zai zuba nasa ita ma sai ta karɓi serving spoon ɗin ta hau zuba masa duk abin da ke wajen sai da dan zuba mai kaɗan sannan ta loda masa chips da yawa shi ma ya maza ya riƙe hannunta yana faɗin ina zan kai wannan abincin haka ko nauyi na miki kaɗan ne kike so in ƙara sai ta so mu ƙoƙarin janye ta tana faɗin in in mama za ta iya ji wallahi ni ba ruwa na. bayan sun kammala mama ta ce hasna'u so nake hasu da gidan nan idan har za ta yadda sai ta zauna a boys quarters amma naga tana son kabo don haka sai kin taya ni jawo ra'ayinta cikin farin ciki hasna'u ta ce insha Allah za ta yadda mama don ba ta son yin nisa da ni dama kuma a can ɗin ba ta da kowa ba ta aje komai ba mama ta ce to Allah ya sa ta yadda kuma idan mun samu lokaci nan da watanni uku ina son mu je jamaina don mu bayo idan mu abinci tun da nan ne asalinmu. dangi dai na san ba lalle mu da su ba amma yana da kyau ka ga makyankyasar iyayenka dama ina son ziyartar kasashen Afirka saboda yawancin tafiye-tafiye na da baban Sa'i mai rasuwa kasashen Turai ne mun kuma zauna a ƙasar Brunei ban taɓa zuwa ƙasashen Afirka ba Hasna'u ta yi murmushi ta ce zan so wannan tafiya sosai nima don ba taɓa zuwa ko ina ba kuma ina da son bakon guri. Mama ta ce sai me yasa baka ɗauke ta kun tafi UK kun huta ko na sati ɗaya ba ne? Ka sha gwagwarmaya tun daga ranar da ka ga Hasna'u a ofis ɗin likita. Yanzu kuma tun da wahalar soyayya ta ƙare ai sai a ji a ɗan sha sanyi a huta ko? Sai ya ji kunya sosai amma da yake ya yi alkawari a ransa zai ɓoye soyayyar Hasna'u a gaban mama sai ya ce mama ayyukan kuma wa zai min gashi ita ma karatu ya mata yawa kuma ina son ta fito da sakamako mai kyau ki bari dai idan da rai da rayuwa ƙarshen shekara sai mu je ta haihu sai asna'u ta ji kamar ƙasa ta tsage ta shige shi ko bai ma san ya faɗa ba iyakar gaskiyarsa ya faɗa mama ta ce to wannan tsari ya yi ku tashi karka makara a ofis hasna'u mun gode da ziyara sha Allah nan ba da jimawa ba hassa za ta dawo kusa da ke shi ma barista waye a can cikin yan uwanki na kace ko idan da wanda kike son ɗaukowa ki ɗauko muna son ki rika jin zariya kamar kina gida ya zamanto ko sai baya gari kina da abokiyar hira wadda za ta kama miki aikace aikacen gida idan kina makaranta maimakon a ɗauko miki mai aiki a nan garin kin dai ji alhuda huda sahib ya ce yana son ki fito da sakamako mafi kyawu don haka kina buƙatar mai kula da gidan don mai da hankali ga karatu wani irin farin ciki ya ziyarci zuciyar hasna'u don babu wanda ta ka a zuciyar nata a lokacin sai ataka a yayin da daɗi ya zo mutum ɗan halak bai manta da wanda ya ƙaunace shi a lokacin da duniya ta juya masa baya watanninsu uku da aure watannin soyayya watannin kusanci da ƙarin ƙauna tsakanin saib da hasna'u waɗanda abubuwan da suka wakana cikinsu sun fi na tsawon shekaru uku a wannan lokacin sun je jamaina sun da ita da mama sahib da dadi barista a hotel suka sauka iyayen na ɗakinsu ‘ya'yan ma na ɗakinsu sun buɗe ido sosai don tafiyar buɗe ido suka yi daga jamainan suka je yonde can ƙasar cameroon suka bulla ƙasar algeria wannan lokacin cream din da hasna'u ke shafa ma na daban ne a villa albanism wanda makudan kuɗi ake sa wajen sayansa fatar ta ta ta yi wani irin simul babu ne ko kaɗan saboda kula da buwa mako ke bata sabulun wankanta ma na musamman ne wanda ya samu tantancewa daga likitan fata da dr buwa mako ya kuma koya mata sa kwalli dan ya ce idan babu contact lenses ta a idaninta yana so ta rika sa kwalli sannan tana sa maskara a gidan idaninta sai kuma lip gloss na avon haka yake mata odarsa daga amazon kala-kala yayin da hasna'u ke zuba gayu son ranta a cikin gidanta amma fa ga saib ɗinta kaɗai dan idan za ta fita idan dai ba asibiti ko makaranta ba inda dole sai ta sa labkwat ɗinta to za ka same ta ne daga hijabinta daga sama har ƙasa wasu irin egyptian hijab da saib ya siyo mata na musamman kasancewar saib a abu teaching hospital yake hasna'u kuma na koyon aikin likitanci a can ɗin kullum tare suke tafiya idan kuma makaranta za ta je zai raka ta ya jira ta ta gama abin da ya kai ta ya ɗauko ta su koma gida ko kuma ita ta raka shi ofis su zauna tare tana taya shi da wasu ayyukan ko tana masa hira don ita ma ta yanke shawarar zaɓar fannin fata don taimaka masu lalurar fata 'yan uwanta ko ina za ka gansu tare cikin shika kowa ya san dakta sai buwan mako ya san matarsa wannan kyakkyawar zabiyar abin na burge abokan aikinsa da abokan karatunta sosai saboda yadda suke tafiya da tsarin rayuwarsu kamar laila da majunun idan ka ga zara zaka ga wata soyayya ce mai cakuɗe da girmama junansu wadda har cikin idanunsa sai ka da hakan hakan bai hana duk juma'a idan ya mai da hasna'u gida ya wuce wajen matarsa fa'iza a abuja amma da yake kowace ta saka zuciyarta salama cewa suke da junansu ma yawancin lokuta Sabida mijin ya san ciwon kansa ya san abin da ya kamata da wanda bai kamata ba ya san halin kowacensu kuma a bisa hakan yake tafiyar da kowacensu an saka bikin yaya husaini da aliya watanni biyu masu zuwa lokacin suna cikin hutu har zuwa kuma lokacin fa'iza da hasna su taɓa haɗuwa da juna ba mama na yawan yi masa magana cewa ya kamata su haɗu su gaisa amma sai ce jira yake sai fa'iza ta gama nysc sannan zai kawo ta zaria yanzu ba ta da damar barin garin da take hidimta a ƙasa a cikinsa shi kuma ba don hakan ba ne shayan kishin hasna'u yake tun daga boran da ta yi masa na farko kan fa'iza yake taka tsantsan da duk wani abu da zai haɗa su ita ma fa'izan san ba ta nuna ta san da zaman hasna'u kowace ta kama abin da ke gabanta ta kuma kama mijinta tsamtsam wani abu da sai ya gane shi ne fa'iza ta fa asna'u iya yin girki na zamani kala-kala duk wani girki na asna'u kusan namu ne na yau da kullum amma kuma zai ciyu don zai yi kyau ya daɗi fa'iza kuwa kala-kalan girki take yi amma da ya la'akari da gidan da kowacensu ta taso sai hakan bai dame shi ba bai taɓa ɗaga ido ya dubi hakan da muhimmanci ba shi yasa ma ya fi son girkin mama akan nasu don haka rana ɗaiɗai ne baya zuwa cin abinci a gun mama kuma hasna'u na girmama hakan so tari ma tare da ita ake zuwa a ci abincin idan kuma yana son wani abu da bata iya ba da kansa yake shiga kicin ya girka ya ce ta tsaya ta kalla ta koya don gobe ta yi masa irinsa kuma ta hanyar hakan ta koyi abubuwa da dama daga gare shi shi kuma zaman kadaicinsa a yuki ne sa ya koyi duk wannan girkin don neman abin da zai kawar masa da hankali daga tunanin hasna'u matar hassan turarurruka kuwa shi yake zaɓo mata da kansa irin wanda yake so ta rika amfani da su don haka abin da su fa'iza suke tsammani ba haka ba ne na cewa sun yi wa hasna'u zarra akan harkar gayu da gaske a zahiri hasna'u bata fi fa'iza iya gayu ba amma babu abin da za ta nuna mata yanzu sai kuɗin mahaifi saboda ita nata babu fariya daidai wa daida take yin sa bangaren karatunta kuwa kullum makin ta ƙara sama yake kasancewar ko da yaushe tana tare da saifi a gida ko a asibiti kullum yana ƙara mata ilimi yana ƙara gogar da ita akan karatun likitanci a bakinsa kawai a cikin magana ta yau da kullum tana tsinta abubuwa masu matuƙar amfani da suke taimakawa karatunta haka ya himmatu wajen kula da lafiyar fatarta da haka yanzu hasna'u idan ka ganta kamar wadda aka baro daga cikin kwai simil simil jajawur kamar ka taɓa jini ya tsartuwa a ɓangaren hajjako ta damu husaini sai ya kai ta gidan hasna'u ta nemi gafararta a cewar ta yadda alhakinta ne salwantar da rayuwar hassan husaini ya ji daɗin hakan amma bai ɗauko ta ba har sai da ya fara gaya wa saif a waya saif ya ce suna maraba da mamansu amma a tawo har atika da hasna'u ta roƙi alfarma za ta riƙe ta a hannunta har allah ya ba ta mijin aure sai Hussein ya ji wata kwalla ta tare a idansa kuma hakan ya gaya babu Hajo sai ga Hajo tana kuka shaɓe-shaɓe da hawaye ta ce Hussein yanzu bayan duk abin da aka yi mata amma za ta riƙe Atika a birni Hussein ya ce babu Hajo ai kullum ina gaya miki ki bi duniya a sannu kamar yadda kawu ya ce ne ta fi bagaruwa jima tarba ta musamman Hasna'u ta shirya babu Hajo Husaini da Atika har ma da Gambo a babban falanta ta rika taka dingis dingis a hankali da cikinta da ta kusa haihuwa yau ko gobe gamba da hajjako banda zazzari ido babu abin da suke ganin irin rufin asirin da hasna'u ke ciki wanda ko kusa ba su tsammanin ya kai haka ba ga saddidin mijinta na take mata baya duk inda ta jefa kafarta lallai ta wuce tsammanin su daga ita da saif sai nan nan suke ta yi da bakin nasu gamban hassan da husaini sai hawa yake a ransa faɗi yake da na sani da ban tsangwame ta ba da yanzu ni ma a nan zan zauna ko wankin mota ai na riƙa yi hasna'u da saif na bada baya don su samu su ci liyafar da hasna'un ta shirya musu Gambo ya matso daidai kunna Atika ce Atika yanzu a gidan nan zaki zauna ban ni? Atika ta fashe da wata irin dariya shi kuma gambe ya sa kuka. ko ya Husaini ya bige masa baki yana faɗin to ko ni dinnan ba zan ɗauke ka a gidana ba mara kunya ja'iri. a dai sai fatar hanci kawai take ta ma kasa cewa komai dan aya ce muraran take gani duda sana'u ta ce ta yafe mata duniya da lahira. Sun tafi sun bar Atika wadda a take ta tashi ta gyara wajen da suka bata ta wanke kwanukan da suka ci abinci ta kife. washe gari kuma asna'u ta koya mata yadda take tsaftace gidan ba da nufin ta sakar mata aikin gidan ba sai idan ba ta nan ta taimaka mata kwanan ta bakwai tare da su sai biya kai ta islamiyya unguwar su mama tudun wada asuko ta jima da koma gidan mama ita ma suna zaman su lafiya kusan lokaci guda aka bikin yaya husaini da aliya nusaiba da angonta shahid aliya ta ci gaba da zama a zaria gidan da husaini ya kama mata a nan samaru kuma duk ƙarshen sati yake zuwa su wuce kano gidansa da ke unguwar jan bulo inda a can ne aka yi wa aliya jere na sosai Asna'u ce ta roƙi Usaini kan ya ɗauko gambo, ya sa shi a kasuwa, ya ba shi horon kasuwanci, don wata rana zai amfane su. Dalilin dawowar gamba gidan yaya Usaini kenan, don Usaini baya tsallake magana Hasna'u. Ya so ma nuna masa kwari da harkar da yake yi ta shaddoji, takalma da jakukkuna. Gida ya rage daga Hajja sai jikanta Ibukun da ɗanta Hassan Gurgu. A wani zuwa da Hasna'u da Saif suka yi kace gaida babu Hajo da mai gari da Malam Harisu. Saif ya ga Hassan da Ibukun a kofar gida. ba bara suke ba amma sun yi shimfiɗa tabarma sun zauna ibukun eh, yana ta wasan ƙasa don Hussaini ya hana hassan yin bara ya saka masa albashin dubu goma duk wata wanda ya ishe shi cin abinci da sauran buƙatun shi sai sai bai ga cewa hassan ya taimake shi a rayuwa ya yi masa alfarmar da babu wanda ya taɓa masa na farko ya dawo masa da hasna'u ba tare da ko ƙwarzane a jikinta ba na biyu korar da suka yi mata ita ce ta zame mata alkhairi don haka ya ce da malam harisa a taho da hassan shika yana so zai biya masa a masa kafar roba lokacin da hajji ta samu wani labari ta ƙara yin kukan nadama ba ɗan kaɗan ba shekarun ibukun biyar lokacin hasna'u na goyon ɗanta na farko wato muhammad bello wanda ba zabiya ba ne hasna'u ta ɗauke ibukun daga gaban hajjo ta kai shi makarantar hadda alƙur'ani a garin kura ta jihar kano ta dinga biyan komai nashi ta hannun shugaban makarantar ta ce idan ya cika shekaru goma in ya yi hadda alƙur'ani ta yarda ya fara karatun boko babu hajama bayan albashin da husaini ya sa mata hasna umar da ta so ma albashin ta a shika ta saka mata nata albashin don haka hajja da hassan da ke kacako ba sa kukan komai lucy na lagos inda a can mijinta shaida yake aiki ta haifi ita ta fara mace aka sa bebin sunan mama wato munira don haka hasna'u ta shirya zuwa lagos da yadda sahib wanda ya tafi wani kwas na sati shida a uk a lokacin bisa gayyatar british association of dermatologists a lagos ne fa'iza da hasna'u suka haɗu a gidan nusi kowa ta firgita da kowa an fidda rainin nesa da ke idanun fa'iza a kan hasna'u domin ta ga hasna'un ta wuce duk yadda take tunaninta ga kyakkyawan ɗanta muhammad wanda bai baro saif a komai ba yana ta binta yana rigima ita sai a lokacin ma take da ɗan ƙaramin ciki don sai da ta gama nysc ɗinta ta fara aikin national insurance company sannan ta yadda ta ɗauki ciki a lokacin hasna'u na aiki a shika sannan tana kasuwanci tare da yaya husaini ba don komai ba sai don dogaro da kai don samun damar taimaka 'yan uwanta da ke ƙarƙashinta ba tare da ta ɗora nauyin su kacokan a kan sahib ba dr hasna udabo mrs sahib wamako ta zama bango abin jingina iyalin kawu sama'ila a bar hutawar mijinta dr sahib wamako a ba alfahari a wajen al'umma garin kabo da wajen mai martaba idris dallatu wanda kullum ya tashi ba da misali akan jajirtattun mutane masu bukata ta musamman waɗanda nakasa bata sa sun gaza ba yana yin misali da dr hasna Udabo kabo musamman da ta je ta buɗe ɗakin shan magani na kyauta a kusa da fadar kabo ga al'umma garin kabo wanda ta ce su ne sila zamowar ta cikakkiyar mutum a rayuwa ƙwarewarta ta kasance irin ta mai gidanta da ta sai buwan mako wato ƙwararriyar likitan fata domin tana so ta taimaki zabiyu 'yan uwanta su sami irin kula da take samu haka kuma ta shiga ƙungiyar albanism association of nigeria ta kuma shigar da ibukun wanda ta canza suna zuwa ibrahim yaron da ya haddace alkur'ani mai tsarki yana da shekaru goma sha biyu yanzu yana science college da wakin tofa kuma ita ke da mukamin secretary general ta ƙungiyar tasu wadda ke da reshe 36 a kowace jiha ta faɗin Najeriya. Kullum Hasnawa a cikin kawo wannan ƙungiya ci gaba da hoɓɓasa take. Don ƙungiya ce da ta samu ɗaurin gindi daga manyan NGOs na ƙasar Turai irin su British Council, ROLAC, UKAID da sauransu, waɗanda sun san da zamansu kuma suna tallafa musu. Hasna'u na haihuwa akufi akufi ne kusan duk shekara, amma da cikin 'ya'yanta kaf waɗanda duk maza ne, Allah bai bata zabiya ba. Sai makwafin sai buwan mako, wanda gaba ɗayansu da basakwacin ubansu suke kama a halin yanzu 'ya'yan Dr. Hasna'u bakwai sai cikin na takwas da take ɗauke da shi wanda Dr. Saib da kansa yake da'ar Allah ya sa ta haifo masa zabiyar mace mai kama da ita sak komai da komai to amin Dr. Saib kuma da haka muka kawo ƙarshen wannan labari na 'yar Najeriya abin da muka karanta daidai a ciki muna fatan Allah ya karɓa mana ya sa mana shi a mizani ya ba mu ladansa. wanda muka yi kuskure kuma allah ya yafe mana ya juyar da shi ka fara a gare mu jinjina ga marubuciya samayya abdulkadir nima na yi jinjina ga kaina abokiyar hira kuma masu saurari, abokan hira na yi jinjina a gare ku wannan labari sadaukarwa ne ga dukkanin nakasassu a duk inda suke a faɗin duniya mu da ku a littafinmu na gaba nan ba da jimawa ba. ku har kullum abokiyar hira.